أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله da farko muna godiya Allah sarki mai rahama mai jin mai kowa da komai wanda cikin da rahamarsa ya yi mana ainihin arziki mara iyaka ya yi ma mutane cikin mutane ya sa cikin al'umma biyayyen tarikai da zamanin da muka samu kanmu kuma ya sani ya mu cikin ma'abota wannan maya na ganin cewa addinin Allah ya dawo daram da karfinsa kuma ma a cikin yan gwagwarmayar Allah subhanahu wa ta'ala ya zauta wannan bangare masu kula da sha'anin lafiyar al'umma na shirya wannan taro wanda yanzu aka zo rufe shi duk dai muna tattarawa gaba daya muna godiya ga Allah ta'ala bisa ga waɗannan dimbin falaloli da nimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muna kuma masu fata da zama ga ƙarshe ya zama na ainihin wannan rayuwa ta mu ta duniya ta albarkaci rayuwar mu ta dindindin mana rayuwar mu ta gobe kiyama da zama ba itashin da muke yin duka ya kasance sanadi ne na samun tsira da dawama da tabbata a cikin gidan aljanna gobe kiyama to alhamdulillah da yake taro ne wanda yake na masana an tattauna abubuwa da dama ah, a wannan mutawar nan Ah, dama mai jawabin murdewa kamar yadda aka sani zai kokari ne kawai ya yi talhisin abubuwan da aka riga aka tattauna ya zama na ya haɗa gaba ta da ya fitar da kamar natija ta karshe to wannan kamar yadda muka sani zai taro ne na ah, ɓangaren wanda ke na matuƙar muhimmanci na masana kiwon lafiya wanda aka fi sani da isma kuma wannan ba shi ne karo na farko ake da wannan tarurruka ba an yi mutamarori daban-daban an tattauna to kamar yadda aka sanya ya zama ɗakin wannan mutamar na wanda aka yi wanda aka ce babban fim ɗin da shi ne social economy ko ba current and unknown topics in the minimum. Social economic crisis health da consequences ko shi ne dai babban abubuwan da ake aka yi nazari a kansu aka tattauna malamai masana wannan fanni suka gabatar da jawabai daban-daban a kansa to shi kenan wannan bangare ne da ya shafi ayyuka ko ɓangaren ku kawai Allah ya kani abin da zai da wannan janibi shi ne cewa abubuwan da aka tattauna aka yi nazari a kansu da zama a yi kokari a ga cewa an aiki da shi saboda ah, shi ilimi ba wai kawai a fahimci ko a karanta a bari ba kuma zan ga cewa an yi nazari a kansa an yi kokari kuma an samu a samu ainihin ci gaba da canji a rayuwar baki daya musamman a irin wannan marhala da yanzu muka samu kamar ciki irin waɗannan challenges ɗin suna nan da yawa ta janibobi da sai dai kawai dai mutum ya yi kokari a kowane irin yanayi ya samu kansa to ya yi aiki yawa ya yi aiki a yanayin da ya samu kansa a ciki to muna da irin waɗannan challenges ɗin daban-daban ah, musamman kamar ɓangaren masu kiwon lafiya ah, babban su shine su ga cewa sun taimaka ma al'umma wajen samun lafiya a kowane yanayi lafiyar nan irin abin da ya shafi na rashin lafiya na yau da kullum ne kamar a ce ko a ce mutane zazzabi ko ainihin ciwon ciki da sauransu ana zaune ƙasa lahiya lau to bisa ɗabi'an tsara yana samun rashin lafiya ce to ma'aikacin kiwon lafiya shi ne ga cewa ya taimaka mutane sun samu lafiya a jikunansu wanda kuma samun lafiya a jikuna yana da ɓangarori daban-daban kafin ma a kamu da rashin lafiyan ana ɗaukan matakai na ainihin ko rigakafi za a ce ba ma rigakafi kawai ba ma to rigakafi ba wai ko allura ko abu na ba mutane su samu su ci abinci mai lahiya wanda zai ba su kina jiki mai lahiya a tsaftace muhallin da suke ci da sauransu to duk waɗannan ɓangarori ne masu faɗin gaske wanda ma'aikacin kiwon lafiya aikin sa ne ga cewa ya karantar da mutane sannan kuma ya shiryatar da su akan wannan sannan kuma wani ya kamu da rashin lafiya ɗin to wannan kuma ya za a yi a magance rashin lafiya wannan kusan shi ne dai ko da yaushe abubuwan da ake tattaunawa ko ake faɗakar da al'umma to wannan ɓangaren abinda ya shafi rayuwa na normal ana zauna ko lahiya da sauransu sannan kuma wani lokaci ɗan adam akan shiga wani yanayi na yaƙe-yaƙe da sauransu wanda za ka cewa kuma shi ke da shi ma dai mai kiwon lafiya dole ya san matakin da zai ɗauka wajen ainihin taimaka waɗanda aka raunata da sauransu haka wanda ma wata da wasu annobobin da suka faru ko a ce ya samu hadarin guguwa ko wani abu ko rushewar gidaje ko zarzewar ƙasa da sauransu to duk da mutum ya duba zai ga cewa mai ma'aikacin lafiya wato ko da yaushe yana cikin aiki yana yana da aikinsa da bari kuma mu duba yanzu ɗan wannan tsakani da aka yi wannan rikici ko in ce wannan yaƙi na falastin wanda wannan tsinen ne haɗaɗɗen ƙasar isra'ila ta kai wa yan uwanmu al'umman palestine ainihin wato hare-hare ah, ba ƙananan ba ba ƙaramin ta'addanci aka yi ba sannan kuma idan muka dubi gyarabe musamman ɓangaren likitoci da dai ma'aikatan lafiya gaba ɗaya za mu ga halin da aka shiga shi kansa abin nazari ne ga dukkan masu kiwon lafiya a duk inda suke saboda ana iya samun kaya cikin irin wannan rishani wanda za ka ga cewa ah, mutane za a iya kawo musu hari har a asibiti a zama na ainihin su suna kokarin ceto rayuwar waɗanda ainihin aka raunata su kuma bakiya suna son masu da cewa a halakar da su ta wannan har ma wanda suke masu ceton su har masu likitocin da yawa wasu masu rasa rayukansu a kokarin ceton rayuwar masu, to waɗannan duk yana daga cikin irin abubuwan da ya kamata ko kuma su masu kiwon lafiya su sani kuma na san irin wannan taro na isma yana karfafan irin wannan zai zama dan uwa ya san cewa ya zama yana da kyakkyawan fahimta mai faɗin gaske ya zama na yana da cewa yana da sadaukarwa a irin wani yanayi in an samu kai a ciki to ko da yaushe ne mai kiwon lafiya yana cikin irin wannan eh, tsanani na fuskantar halin da al'umma take ciki na ganin cewa an kyautata rayuwar al'umma sannan kuma ko ba komai banda ma bangaren rashin lafiya hatta abin da ya shafi kyau inganta rayuwar dan adam na abin da yake ci na suturan da zai sha na muhallin da zai zauna Zai ya zama na ainihin ya zama mutum mai lafiya to kaga duk ɓangare ne na masu ilimin kiwon lahiya wanda zai zama na kenan sun taimaka ma sauran al'umma wajen kyautata rayuwar su san me ya kamata su ci me ya kamata wani irin su ya kamata sa wani irin muhalli ya kamata su su zauna saboda shi nazarin mai kiwon lafiya kullum ya kauce ma abinda yake da hadari ya kuma ya ɗora al'umma akan abin da yake lafiyayye ingantacce mai kyau wanda zai kyauta rayuwarsa wannan generally haka ainihin al'amarin kiwon lafiya yake alhamdulillah yanzu al'amma an samu ta taɗawo sosai an samu ci gaba al'umma an kawo irin wannan marhala da muke ciki a ɓangaren fahimtar mu da koyarwar mu ta addini to lallai bangaren lafiyar nan yana da gurbi mai matakar girma mai matakar muhimmanci yawa saboda mu shi ne ma kan gaba saboda mu tabbai da lafiya ma sauran abubuwan addini ma aina ba zai yi ba to shi yasa aka karfafa a koyarwar addini mutum ya zamana ya samu lafiya to ma'aikatan lafiya kuma suna da ainihin matsayi mai girma a wajen Allah a wajen al'umma shi yasa za mu ga cewa musulunci ake karfafa karantar da al'umma kan abin da ya shafi lafiya da kiwon lafiya da kuma dora mutane akan wannan aiki kamar misali akwai mai talibi yana cewa ilmu imani ilmu adiyan wa ilmu ya kasa kawai a takaice ce ilmi duk ilmin da zaka yi kashi kashi biyu ne kawai da ilimin addini sai ilimin ainihin abdan ilimin lafiyar jiki to kaga kaga wannan babban abu ne wanda kaga tun shekaru aro aro a kan haka musulunci ke tafiyar da mu cewa to shi kenan eh, saboda shi mutum bangare biyu ne akwai bangaren ruhinsa akwai bangaren ci, shi kenan to bangaren ruhi yana bukatar addini yana bukatar a tunatar da shi Allah da makoma da sauransu zikiri da makamata wannan bangaren ruhiyar da kenan da bangaren gangan jiki kuma lallai shi kuma yana bukatar lafiya wato ita ce lafiya ka gama komai da abin da zai ci da wanka da da duk wani abu dai wanda zai ke wanda to shine lafiya menene mai lafiya me zai ci ya zama cikin sa ya samu lafiya me zai sha ya zama cikin sa ya zama ina zai kwanta me zai kiyaye menene ba zai kiyaye to duk waɗannan ainihin shi ne zai inganta rayuwar gangan jiki na saboda haka yadda ya kasa don na ya haide ni yawa kamar ruhi ne da gangan jiki kowanne kuma yana da principle aikinsa shi ne ainihin wanda zai samu inganta shi ruhinsa yana bukatar karantarwa na addini fahimtar addini fahimtar mahaliccinsa fahimtar makomarsa da sauransu gangan jiki kuma yana bukatar lallai ya san lafiya da yadda zai dan ainihin kiwata shi to na san masana an tattauna waɗannan abubuwa duka almuhim almuhim ya yan uwa to wannan irin wannan sai mana aka tattauna aka fitar da ainihin bayanai amma babban abin kuma shine aiki aiki yanzu yadda in an tashi daga kan abubuwan da aka ɗan tattaro ɗin nan a koma cikin al'umma shi ya za mu ga cewa kamar ɓangaren mai kiwon lafiya ko mai kula da lafiya shi bai da boda yawa ba za mu ce to shi kenan tun da ko yanzu yan harka ne sai yan harka na ta ya zama shi ne primary assignment amma ah, mai kiwon lafiya dukkan mutane gaba daya na shi sa za ka ce wani mai kiwon lafiya ko da ya je ya ga hadari a kan hanya ma to ai zuciyarsa ba za ba shi dama ya gudu ba ya ba sai ya ga zai ya taimaka ya ceci waɗanda suke buƙatar taimako ya ceci rayuwarsu to lallai a irin yadda muka samu al'umman mu a yau to ɗan uwa akwai aiki babba akwai bai aiki babba abubuwa sun tafarfare abubuwa sun lalace yanzu aiki ne tukuru musamman gare mu mu yan uwa almajiran shasharar ibrahim zazzaki a bisa wallah wanda ya asasa wannan tafiya a bisa wannan manufa na kyautata da inganta rayuwar wannan al'umma bisa koyarwar addini don rayuwarta ta duniya ta yi kyau a sami kuma kyakkyawan makoma lallai muna da aiki babba a gabanmu a irin wannan lokacin babban aikin kuma shine dole sai mun tashi tukuru muna da aiki babba to ko da kowane bangaren musamman ma kuma bangaren kiwon lahiya da na kamar da na bari yanzu saboda na aikin na da faɗin gaske ne ya tafi kowane jani na rayuwar ɗan adam ya tafi kowane bangare na mutane kowane bangare na mutane kuma suna buƙatar masu taimakawa bangaren kiwon lafiya saboda haka akwai buƙatar su yan uwa wanda suke wannan bangaren su gwama waɗannan ayyukan nasu guda biyu da mana ana ana kokarin kula da lafiya a lokaci guda kuma tun da namu akwai ɓangaren adiyan akwai ɓangaren addini to yadda za su kuma wala yau taimaka ma mutane ɓangaren abin da ya shafi su, yadda zai zama da kenan sun iya samu kyakkyawar rayuwa don ya amfani rayuwarsu ta gobe kiyama wannan aiki ne babba wanda ainihin Ah, ya hau kanmu ya zauna a mu ga cewa mun yi su to mun sani mu a matsayin mu na 'yan harka a wannan al'umma mutane suna yabon mu suna shi dan manufofi da irin abubuwan da ake tafiya a kai to amma mun san cewa gogor maya hamata yana tafiya ne cikin jarabawoyi jarabawoyi wato muna fuskantar jarabawai kala-kala ta kowane bangare to wannan ma ya kamata ya zama na su ma yan isma sun cewa lallai akwai wannan jarabawa amma tattare da wannan challenges din kuma dole su fuskanci ayyukan su yadda ya kamata da ba haka ba da ba don jarabawoyin da muke fuskanta ba ai ai yanzu da hata wannan taron ma da watakila an zo bauchi ba irin wannan cibiya na ba ce ko mai nan wani ra'ayi ba ya kamata a ce a wani katafaren asibiti ne na harka a bauchi za mu yi katafaren wanda a kohor kamar a ce federal medical center wanda kun za a yi taron wani asibiti a wurin za a je a yi ko ba ta a ce ya kamata muna da wannan muna da aboki muna da babban federal medical center kamar wanda ma ya fi federal medical center muna da likitoci muna da nurses muna da ma'aikata bai gare mu ba za mu ya kai gare shi amma yanzu jarabawan ne na ba da wannan da misali da cewa lallai eh, akwai waɗannan jarabawai amma duk da haka ba za ka da mu ce to shi kenan tun da an wani abu ya takaita mu da sauransu ba za mu iya yin wannan tunani ba mu zama focus mu zama na muna da hangen nesa nan gaba insha Allah kamar yadda shi ne fatan jagoran mu na cewa nan gaba ma al'umma ma gaba daya ma za ta dawo karkashin harka ne gaba da, to amma dole mu mu abin yi ɗin ya zama waɗanda suke da fokus wanda al'umma ma gaba daya za su dawo karkashin ita harka ɗin to wannan na ba da misali yana da kyau ya zama na yi muna da irin wannan zil ɗin muna da irin wannan tunani da hamasa na cewa lallai ainihin mun samar da kayan aiki muna da ma'aikata da sauransu to in har wadancan yan kayayyakin aiki yanzu a wannan marhala ba zai iya samu ba to shi kenan mu tarbiyyantar da ma'aikata eh, in an samu ma'aikata ai kayan aiki kam da sauki yawa kayan aiki ma'aikaci shi ne wahala kayan aiki samun sarfai da wahala Mun yi mutane da mutu ya dubi irin abin da ke faruwa ko gaza din nan sauransu har ga gurgudo akwai likitoci da sauransu manya-manya waɗanda ainihin eh, suka sadaukar da ransu ke suke aiki to kaga mu ma irin wannan tunani ya kamata mu yi a yanzu zama ainihin ita isma ta ƙara fada da tunaninta bangaren yan matasa ne yanzu ko jiya ne mani ke kallon wasu daga hannun to ina ganin fasa kofi ne nake kallo yanzu duka masu farin gemu saboda haka ce ko dattawa ne to kaga yanzu su su yanzu amma aikin ma yanzu sun fara zama ritari to yanzu har jiya muke challenge din sun ce to yanzu da a cikin taro da kuka yi likitoci na wasu zo cikin harkar suka ce gaskiya ba sai ba babu da doctors ne a harkar sai akwai sai to ya kamata a ce lallai muna da doctors kuma ‘ya'yanmu ne ba ma wai mu sa'o'inku ba ne ‘ya'yanmu ne likitoci kuma abin nan ƙwararrun likitoci to me yasa su ba za su zo ba me yasa ba za a ja su ba cikin irin wannan taruka muna da likitoci doctor sosai qualified doctors kuma ‘ya'yanmu ne da muka haifa why to saboda haka lallai mu ɗan fada da tunaninmu irin waɗannan abubuwa abubuwa ne na timur wanda yake kada ya zo ne yana jin cewa kamar kayan aikin isma isma ne zai yan basa isma da aka san shikenan motar A hatta irin waɗannan taruka amma haka ba zai bayan ce to na yanzu wata rana ma a ce to ana son a yi zama ko a yi tara ainihin medical doctors ne na harka ɗin gaba da kowanne a dai census ɗinsu a duk fadin ƙasar kowanne medical abin nan isma yunis zama sun iya ayyana likitoci nawa muke da su manya-manyan nurses nawa muke da su da sauransu haka saboda ka muna da ainihin challenges da yawa kuma muna da yadda in har muka bi za mu iya warware waɗannan matsalolin saboda haka mu dawo ƙasa mu da muka ɗan yi kwana biyu yanzu gaskiya wasu abubuwan ne sai dai kawai a zo a yi magana yawa na yanzu wasu 'ya'yan mu ma zai su ga cewa wai mun lafa shi kace to shi kenan wannan matsalan ku ne mu ma masala mu mun yi fiye da abin da kuke a daidai lokacin gama yanzu kam sai ku tsaya yawa yanzu ku ne na ku ne malala saboda haka lalle yana mai karfafa a wannan jawabi na rufe wannan cewa to daga cikin challenges din da ya kamata an ƙara fara shine ainihin jawo masananmu ta ɓangaren kiwon lafiya gaba ɗaya ya zama su zama focus zama ainihin ana bishara da ana tafiya tare da su musamman yayin da muka haifa to daga nan kuma na san cewa dama abin da ya shafi kiwon lafiya wani abu ne wanda bature ke cewa universal shi ya samu za ka je kowane asibiti kowane kowane mutum da ya sunansa mutum da ya yi rashin lafiya nan ba dai ta samu wani muku ba zai zai kula da kai to mu ma a irin wannan fahimta dama kan zora mu akai saboda haka ainihin idan muna da likitoci waɗanda suke yayan mu da namu kaga za su zama suna da connect musu da jama'a da matsala to wannan challenge ne na biyu samun kayan aiki da menene wanda na fara kawowa to shi kuma wata matsala ce amma insha Allah shi ma za a zo gare shi za a zo gare ta nan gaba insha Allah eh, ba ma wai mu gina mu za mu iya tare mu zama na da namu asibitocin amma asibitocin kasar nan magaba ɗaya zai dawo hannun ma'abotan harkar wanda za a yi komai na bisa nizami da sauransu ba ma kasar nan ba har ma abubuwan da suka shafi international na sauran kasashen duniya wanda zai zama ainihin an fara a iya tura su da sauransu ba da gudunmu yanzu misali yadda aka ɗan tsagaita wuta a gaza din nan mutane da yawa suna tura likitoci na sai kayan tarkace da sauransu kaga da ya gabata a ce mu ma nan eh, muna da karfin da zamu ce to nan yanzu muna son zamu tura doktoci kamar dubu daya da kaza da kaza zuwa gaza za su taimaka ma yan uwanmu na falastin da sauran ma'aikata da kayan kuɗi da sauran su to waɗannan eh, challenges ne waɗanda Eh, ta yi wani ya ce to wannan abu ya samu ake kawo da wani a'a mana hange nesa yawa kuma su ma nan kullum irin kokarinsu da tunaninsu kenan na cewa ainihin ah, suna son mutane a koda yaushe ya zama ana yin abu ne ana hange nesa ana gini ba zauna ce da kai matsala kai matsala kai matsala magana da malam buta da ke cewa a lokacin da malam ya yi su yan ismail ya ga wasu program har yake cewa bayan fitowar da a Allah sarki to kaga su yi isma su ba su shiga siyasosin da ke su aiki su kawai suke kai to kaga wannan wani magana ce wanda ya kamata dama ko da ba ya fada ba na san irin tunanin su malam ke gaskiya ba wai mu zauna kuna ta tsaye kuma kaza kaza wani yayi kaza to kai me kai wani abin me kake yi to shi malam yana son ya ga cewa kullum kana yin wani abu ne kana kana yin naka wasifa ne to wannan shi ne gaskiya abin da malam suka kira ba walau kowane bangare ma amma tun da yanzu muna magana isma ne a ismance yanzu ne kake yi yanzu shi ke sai ne yanzu an kira isma taron isma a bauchi ta biki gare ta zo shi ke an kako an gama abin da aka yi ta sai ka je ka yi zaman sai kuma wata rana za a kira sai kai shi mai amfanin Isma'il? to yanzu ni na ɗaukar nan da ya zo mai ya karu da wani abu yanzu ya zai yi abubuwan da ya karu da shi ya je implementing a inda ya samu kansa ya je aikata a ga cewa an samu ci gaba inda za ma ta yi Isma'il din nasu members din su ba su da ya za a kara su waɗanda suka je daga rahotanni da aka ɗan babba da waɗannan sun yi kaza sun yi kaza to su ma me suka ɗauka wanda za su je su implementing a garinsu menene za a yi a ƙaro suna da wani uh, health center ne suna da kayan aiki ne na koda fasaid ne da sauransu kuma wasu fasaida suke suka yi musu training ko da a ainihin makarantun kudiyar mu ne ya zama akwai wani abin da ainihin ya kisba suke tunda da bangaren su na kiwon lafiya ne ko da ainihin aji ne na na na na na first ya zama ana karantarwa ana koyar da mutane kada dai a zo haka an zo an yi wannan training yanzu eh, wannan taron da yanzu aka yi na mota mama kwana to ya zama na mutane su tashi da wata ainihin tajiriban da za a je kuma a aikata kafin lokacin da za a dawo mota na gaba to ya zama na an yi an zo da kuma wani sabon report an yi na ɗauka cikin communication da ma shugaba zai bayar har ma zai an ba da wasu challenges ko wasu ayyuka wanda zai zama na kafin a haɗo na motar na gaba kowane yuni suka ce wasu a ashe ne haka ni da ya sani na da mukan yi irin wasu irin abu makamancin wannan in an yi abu an tashi to ya zama na ba wai kawai a bar mutane sakata so ba kai challenge din mutum ba ba zai ba zai je abin da ya kamata yawa ah, ni na san eh, na yi shekara uku ina red cross lokacin da muke secondary school amma za ga cewa hatta lokacin hutu za mu je za a dawo za a yi wani abu za ga cewa zai eh, yanzu ma dai kawai da abin ya na manta da shi har wasu abubuwan da suka shafi international red cross duk mun yi wasu abubuwan da suka kama da wannan na kiwon lafiya abin nan tarihi da sauransu kuma yanzu mun san cewa waɗanda a duniya waɗanda ke kula da abin da suka shafi Eh, international crisis kan yanzu su ɗan red cross ne ko red cross ko kuma ainihin red crescent wanda wanda musulmi suka suka suka haifar da sauransu haka to kaga hatta irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce hatta cikin yan isma ya zama akwai wani branch da ya shafi irin waɗannan bangarori menene ayyukan su red cross me suke na aikin jin kai da sauransu ko da ɗan training wani ya zama na bai kamata ka ɗan a tambaye shi menene ma red cross menene red crescent menene kaza menene ayyukansu ana da karya zama wata rana a tattauna wannan a yi a fahimtar da yawan watan da abu ne guda ɗaya ne aiki ne ɗaya ko da sunan da bambanci yawa na na za hatta ko a wannan ko a wannan waƙen da aka yi na 2015 a zariya su ɗan cross an yi aiki da su kuma sanin abubuwan da suka yi akwai abubuwa da dama waɗanda ta yi yawan ba sani ba taimaka wanda ainihin suka yi a wannan waƙen da aka yi so su health personality suna da abin na wato abubuwa da yawa ba kawai ma yanzu dai muna maganar lafiya da sunan lafiya da kula da lafiyar mutane akwai abubuwa da dama da za a iya za a iya wato rawa mai girma wanda za a iya takawa abin yana da faɗin gaske abin na da faɗin gaske to almuhim dai malam bari dan da karkare da abin na kada nan ta mana su mutane daga nesa daban ba ah, abin nan aiki saboda abin da zan ce da ƙarshe ne da cewa ko ma'aikatan lafiya bangaren da yake mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan to ku tsaya riƙi aikin kunan tsakani da Allah a kyautata shi a inganta shi a ainihin haɓaka shi wannan da ƙaya muhimmanci sannan kuma da ƙarshe ya zama na duk abin da musamman shi nan yan uwa ne ma'abota maya. duk abin da za mu yi a don Allah a don Allah a don Allah wannan kusan kullum shi ne zancen jagoranmu na ƙarshe akan komi idan har ka san kana yi don Allah to duk wata matsala ka riga ta magance ta duk wata tashi tashi na ta riga ta solvent ta kawai saboda haka in an ce don Allah to duk wani abin da zai taimaka maka na sanin yaya za a yi abu don Allah na ka yi shi bisa fahimtar yin abu don Allah na samun ikhlasi na mujahada da menene to duk wannan abu ne wanda ya kamata ya zama na duk dan gwagwarmaya dama ya rike musamman kuma wanda yake rike da irin wannan bangare mai matukar muhimmanci mai matukar hadari shine bangaren kiwon lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki da ai hakuri da waɗannan yan basalan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Muhammad wa ali Muhammad Imam shi ya kawo namu ya samu mana wannan suna isma kuma ya kada mu ba har muka zo kawo za ku iya zuwa ga cewa wannan isma mu da mu na yi kenan kuma yayin da shi jagora ya rufe yake wani duk taron mu shi yake zuwa ya da mana kuma kullum karfafa mu yake ce mu yi ko mu da mata ya ce abin da aka daura mana babban ne ba ƙarami ba sai dai kawai ni abin da za mu iya saboda shi na wani hakkin lafiya babban ne wa mu din nan da gozo mun haɗu mun ne saboda sana'ar mun aikin lafiya ne haka muka haɗu muka zama yin isma sai wanda kuma suka zo suka samu training a wurin mu suka zama da sai da su kuma muna jirgin su a matsayin yan isma kuma muna da registration da csc kuma akwai abubuwa jiya wanda aka zai na zamu iya cimma a tabbacin wannan harka ta mu da isma su shi ma da muna masu godiya kuma muna ta roƙon Allah ya ba shi lafiya ya gurci da kasancewa tare da bayan wannan za a wadda mata da malaman mu ba da farko za mu gode mu shi babban mako bai rufe ne taro saboda yadda muka je masa kuma ya samu ya zo gare mu an kun zo babba na mu mun nuna baban da zai rufe mana dama da da mu ba ne kuma shi din ma hakika mun fahimci cewa kokari ne domin bai bai da koshin lafiya ba sai an sa cewa zai zo ya yi burin ya zo mu yi amma gaskiya dai abin ba bai samu ba so za mu yi amfani da wannan dama mu roƙi duka yan uwa sa shi kafin Allah ya ba shi lafiya shi ma na da tsoho kenan yawa shi kuma wani zane. a gaskiya mun sa shi a cikin bayan za mu ce tension domin abin da muka yi stress jiya akwai stress ba ɗaya mu gaya mai ko ya karuwa ya zo kuma da ma musu malam mu haɗu suke malam ta da mun gode mun gode da onarin wannan mutation da muka zo maka a emergency ko sai ya haƙuri da mu yadda ya zo kuma muna roƙo Allah ya saka da kyawun alheri a bayan sa sai kira chief of wala Ahmad Suya shi ne chief of mu a Bauchina a yayin da NOC suka ce Bauchi za su yi mutawa za su yi holding wannan mutawa na national domin ce musu kokari sai mun tuttuɓe su ma da wala Ahmad shi da ka zo sai ce mu karba da muka je muka wuce musu mun ba za su yi tun da ya ce karbo to ya ta mu shawari yau mu ce mu haɗu da bauchi program committee bauchi da kewaye mu haɗu mai aiki to mun yi da su sun kawo shawari da yawa kuma bayan shawari ma mun ga hannun su domin sun zaga sun kawo mara tallafi daga bauchi da kewaye to wala su ma muna musu godiya shi ma na kasatan da kawai ta program committee na bauchi da kewaye mun gode muku kuma irin gudunmawa da kowa sai kuma wata na mun gode musamman ma sai da kuma zuwa ƙarshe kuka kasance mana inuwa mun ba mu da yawa duk kai mu ba da lokacin maza matan mu kuma nan suna da goyo da to kun shigo kun kusa mana inuwa har muka kai ga yanawa kayan saboda kuma mun gode irin wannan gudunmawa da kuka ba mun gode a sai da to a daidai ko akwai malam Muhammad Dunun ya kawo mana gudu gudunmawa muhalli shi ma dole mu fara mun gode akwai adamun adama shi kontrakta ne ka bayan kontrakta kuma ya mana aiki wanda za mu yi tsari shi na shi ya mana koya nan design shi ya mana wannan certificate da kuke ba saboda haka shi ma mun gode mun gode sai kuma shi electrician nan mai donation da decoration Ibrahim Bai shi ne wannan da koroji shi ma dole mu faɗa mun gode da dai akwai kwanta amma dole mu gode mun gode a ƙarshen ƙarshe ko participant lokacin da muka yi tunanin mun ɗauka ba za ku yi zuwa ba saboda yanayin rayuwar yau muka yi kiyasin cewa za mu samu akalla kwanani da ka so amma gaskiya abin da muka ƙara yanzu wajen ɗari biyu da wani abu ban gode kuma ban gode kuma da yawan kusan biya haƙƙi kungiya haki an nake gaya ma abokan mana cewa gazin kwamitin cewa a yi kokari mu ga yadda zai zama ana biyan haƙƙin nan domin zai rage nauyin da yake biyo bayan mota ba mota mawai da muka yi baya da yawa an ji an zama a tashi da bashi ne amma na tabbatar muku wannan ba mu rana matsala Akwai ɗan wanda ta kwado ya taso tun ƙarfe takwas sai sha ɗaya dare ba na ya kare san ona saboda idan har kai kai ya aka zo maka dole kai fara to muna fara ne dukkan mun gode abokan aiki na to da bai ce ce bai kamata ce na gode mu ba amma hakin ku ne kuma a ce an gode saboda yan kaɗan da muke jin na haka muke aiki kun yi kokari in yaba muku Allah ya kara muku juriya da kuma basira mun gode da ƙarshe muna fata kowa zai je mahallinsa lafiya kuma Allah ya sa ba da ladan wannan sa'ai da kai yi domin ba kuɗi muka ba ku ba wasu dubu goma suka biya kuɗin na su gona goma na sai su koma amma ban ba da kuɗi ba sai dai niyyar mutum shi ya kawo shi nan kuma muna roƙon Allah ya saka muku na kai a ƙarshe kuma na ce muku Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad. ya ya Muna roƙon ka da dukkan suna ka kiyawawa muka san su da ba mu san su ba. Muna masu da manzon kamar rahama da gidan gidansa barkaka. da maulana ahmad zalur ibrahim da suka saki kara tausaya mana kan tausaya da ke mana kara tabbatar da duka-dukan masu tabarkin ka raye da mu akan tabarkin ka ka amshi rayukan mu akan ka ka tashe mu akan tabarkin da ta'ala kai dukan albarka ma 'ya'yanmu da zuriya mu baki daya da ta'ala ka sa wannan fa'ida shi ita ce za ta zama hanyar koma abubuwa da ya kashe da zira ba ke da ɗanɓana a cina ta shi ya hasana wa fi da aka yi ta da tafi na wa ɓannar su hana wadda karbi da wasu ramunan da kuma sadi alhamdulillah